فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون يا كي wannan manzo idan ka haɗu da waɗannan masu warware alƙawurra a wurin yaƙi ka yi musu azaba mai tsanani har sauran mutane su ji labarin hakan ko sa ɗau izina daga abin da ya samu waɗancan sai su ji tsoron yaƙarka da taimakon maƙiyanka a kanka